za mu je ga shirin namu na gaba wato cikin shirin namu na kabilar mu a cikin shirin namu na kabilar muna tafi muku ne da wato takaitaccen tarihin shuwa arab shuwa arab yau gare ku muka zo za mu je mu gajin takaitaccen tarihi naku da kuma wato yanayin yadda a zamantakewan al'adan ku yake a sha sauraro lafiya Ƙabilarmu ƙabilar Shuwa Arab Shuwa Arab suna ne na wata ƙabila daga cikin ƙabilun Najeriya wadda take da asali da jihar Borno da kuma wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya kamar irin su Lagos, Oyo da sauransu. Bayan Najeriya kuma ana samun su a ƙasashe irin su Chadi, Sudan da sauransu. Mutane ne su Larabawa makiyaya manoma fitattu wajen kishin addinin Musulunci. da suka bayar da gudumawar wajen kare addini da kuma tsayar da shi a duk yadda suke. Akwai auratayya tsakaninsu da Fulani, mutanen da suka yi tattarayya da juna ta fuskancin kiwo da kuma yawon neman guri mai ni'ima domin gudanar da sana'ar kiwo da noma. Shuwa Arab suna da sunaye mabantanta da ake kiransu da bisa la'akari da bambancin guri. a ƙasashe irin su Chadi, Kamaru da Sudan. Ana kiransu ne da baƙara wanda kuma jirkitawa ce kalma ta larabci wato baƙara. Baƙara wadda ke nufin mai kiwon saniya. Wannan kuma saboda zamowarsu rabi manoma rabi kuma makiyaya. waɗannan ke samun hanyoyin gudanar da rayuwa ta hanyar kiwo. Sai kuma a Najeriya da ake kiransu suna da shuwa Arab. wanda suna ne da aka samar daga kalmomi guda biyu kuma samammu daga harsuna biyu. Kanuri da kuma Larabci aka haɗe su suka zama kalma ɗaya. Kalmar shuwa babarbariyar kalma ce wadda ke da ma'ana ta kyakkyawa ko kuma mai kyau, ita kuwa kalmar Arab balarabiya ce wadda ake rubuta ta da Arab a Larabce. kuma take da ma'ana da Balarabe. A lokacin da su Baggara suka zo yankin Borno, Larabawa ne su farare kuma kyawawa. Saboda haka sai Kanuri suka riƙa ce musu shuwa Arab, wato Larabawa kyawawa, da haka wannan suna ya bi su. a cewar sarkinsu. Asalin shuwa Arab larabawa ne da suka fito daga yankin larabawa da ke gabashi an bayyana cewa 'yan asalin su yankin Hajaz ne, wato Makka da Madina kenan, waɗanda daga baya aka haɗe su da sauran yankuna suka zama Saudi Arabia ta yau da kuma sauran yankuna da ke gabar jan teku. Sun baro waɗancan yankunan suka gwarzo zuwa yamma a cikin ƙarni na goma sha biyu, hijirarsu kuwa zuwa wasu ɗaiɗaikun ƙasashe takan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. An rawaito cewa sun ƙaura zuwa ƙasar Kamaru ne daga arewacin Afirka ta tsakiya a matsayin mahara, makiyaya da kuma cinikin bayi. Hijirarsu zuwa Sudan kuwa ta faro daga yammaci ne zuwa gabas inda suka tashi daga yankunan tafkin Chad, gurin da suka daɗe da zuwa daga arewaci tun zamani mai tsawo da ya shuɗe. Sun yi fice a cikin cinikin bayi a kudancin Nubiya. sun baro garuruwansu da ke ƙasar Misra a cikin shekarar 1820 lokacin da shugabannin daular Usman suke gudanar da shugabancin kudancin Nubiya wato Sudan. Shuwa Arab mutane ne da suka fi yawa a ƙasashen Kamaru, Chadi, Sudan da kuma Najeriya. Ƙari a kan waɗannan gurare ana samun su a ƙasashen Nijar da Afirka ta tsakiya. A cikin ƙasar Kamaru ana samun su a mahaɗar yammacin Kamaru da ta sada ta da Afirka ta tsakiya a cikin dajin arewa kusa da Fort Folio yankin da ya haɗa tsakanin ƙasashen Chadi da Najeriya. A cikin ƙasar Sudan ana samun su a Darfur, kudancin ladin Kordofan da kuma arewacin ladin na Kordofan. Shuwa Arab asalin su mutane ne masu rayuwa a daji saboda gudanar da sana'ar su ta kiwo. Sukan tashi daga wannan guri zuwa wancan sau biyu a shekara. A ƙasar Kamaru sukan tashi daga mazauni na dindindin zuwa kudancin ƙasar inda kogi yake a lokacin rani. wanda yawancin yakan faru a cikin watannin Oktoba zuwa Afrilu. Sannan kuma idan ruwan sama ya sauka sai su koma yankin da ke ciyawa wanda ke arewacin ƙasar Kamaru. Yawancinsu suna rayuwa ne da mata biyu a matsayin matsuguna da ke samar da gari a cikin bukkoki. Mace ɗaya takan zauna a gida sannan kuma ɗaya ta tafi da ita gurin kiwo da rani. A al'adance matan ne ke kafa musu bukkoki da kuma ɗakunansu da za su zauna a gida da kuma gurare da suke gudanar da kiwo. Namiji rumfa kawai yake kafawa wadda za ta ba shi damar zama da bakonsa da kuma lura da dabbobi a lokacin da suke kiwo. Yanayin zamantakewar jama'ar Shuwa Arab cike take da taimakekeniya suna rayuwa a irin salon nan na zuri'a mai nisa wadda ake danganta mutum da kakanninsa har kusan kaka na shida bisa wannan dalili ya zama suke da zuri'a-zuri'a ta zamantakewa waɗanda suke kaiwa ga kafa gari ta musamman. Suna rarraba ayyuka a tsakanin su domin taimakon juna, mata, maza, yara, kowa da aikin da ya ratayu a kansa wadda yake gudanarwa domin rayuwa ta tafi daidai. Aikin maza alhakin kiwata shanu da sauran manyan dabbobi da kuma sayar da su da aikin gona domin samar da abinci da iyali za su ci yana kan iyaye maza. Aikin mata kuma suna da nauyin kula da yara da sauran harkokin gida da kuma tatsar nonon saniya da sayar da shi duk yara taya akan iyaye mata, ƙari akan gina ɗakunan kwana wannan kuɗi da suke samu daga sayar da nono da man shanu da shi suke cefanen gida har ma su samu abin da za su adana. Aikin yara kuwa yara maza suna taya iyaye maza aiki kamar kiwon ƙananan dabbobi da suka haɗa da 'yan maraka, awaki, tumaki da sauransu. a ruwaito cewa duk shuwa Arab musulmai ne masu tsayar da salloli biyar a jam'i, wasu daga cikinsu sukan ziyarci hajji domin ibada. Shuwa Arab suna saka 'ya'yansu a makaranta duk da cewa karatun 'ya'ya mata yakan tsaya ne daga shekaru shida, kamar yadda aka rawaitu. Suturar Shuwa Arab ita ke bayyana muhimmancin mutum a cikin jama'a. Maza suna saka doguwar riga ta auduga wadda ake kira da suna bubu. Shugabanni suka naɗa shuɗi ko farin rawani wadda a nan ma girman rawani ke bayyana iya girman matsayin wanda ya saka shi. mazaje sukan rataya adda a kafaɗarsu tare da rataya layu a wuya, jirge a kafaɗa ko kuma ƙugunsu. Matan aure suna lullube jikinsu ta hanyar naɗa mayafin da ke tashi daga kafaɗansu zuwa gangar jikinsu har ƙafa sannan ya lullube kansu.